بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد درس من الأريد أربعين دشدة أتكن كراتون رياض الصالحين أيو ga sha hudu na sha hudu ga watan jima'ar ula hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta 1430 ranar ta daidai da goma ko tara na ga watan biyar na shekara ta 2009 ta miladiya za mu ci gaba da hadisan da muke karantawa a cikin kitabul azkar kitabul akkar na imamun nawo ah, na cikin riyadu salihin na imamun nawo ya da kitabul akkar ka dauka kitabul akkar muke littafin nasa na al akkar a cikin a cikin abwab din salihin akwai kitabul akkar wanda zai kawo babuka daban-daban da suke magana akan abin da ya danganci al akkar zikiri shafi na 488 da ba ka irin tashi 488 za mu tashi hadisi na 423 وعن ثوبان رضي radiyallahu anhu قال an karbo daga sauban maulan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya da shi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan sarafa min salati <clears throat> in yi sallama daga sallarsa istaghfara thalatha sai ya yi istighfari sau uku wa qal Ah, kuma kuma ce, Allahumma anta salam ya Allah kai ne assalam wato aminci wa minka salam kuma aminci daga gare ka yake tabarakta albarkarka ta yawaita wato alkhairanka sun yawaita ya zal jalali wal ikram ya ma'abucin girma da ɗaukaka wal ikram da kuma wato karimci da ihsani qila lil auza'i an ce ma imam abu abu amr al auza'i ɗaya daga cikin wanda suka rawaito wannan hadithin wa huwa ahadu ruwatil hadith ɗaya daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisin ne kaifal istighfar yaya istighfarin yake قال أوزائي يقول يناتشوا أستغفر الله أستغفر الله رواه مسلم وانا حديث مسلم يرويتوش وانا حديث شيني فرقون حديثا دسكذونا أذكار بعد الصلاة azkar ɗin da ake bayan an yi sallah daga cikin sallolin farilla sallolin nan biyar wanda ya ruwaito shi tauban tauban ibnu bajhad ko kuma ibnu jahdar an yi sabani kan sunansa maulan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ne cikin mutanen sara sara wanda a karya ce tsakanin yaman da maka daga can aka ribato shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saye shi ya yanta shi yace in kana so tunda na yanta ka koma in kana so ka koma wajen yan uwanka da kabilarka to kana tare da su in kuma kana so ka zauna tare da mu to kana cikin mu mu ahlul bait shi yasa ne ma in aka sai ce shi zai zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ne ma aka in aka in aka ambace shi sai a ce masa al-hash al-qurashi al-hashimi maulahu ya zama tuba quraishi inda ya zama to dan ahlul bait maulan manzon Allah salawatullahi wa sallam alaihi a karshen rayuwarsa ya zauna a birnin sham ya je ramla daga baya ya koma hims ya gina gida a nan kuma a nan ajalinsa ya zo masa a ya rasu a shekara ta hamsin da yan kai bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kiyaye wannan sunna daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance to kana kamar yadda muke yawan ambatawa a cikin sharhin hadith in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wani abu wannan yana nura akan addaimuma wato ya dawwama akan yin haka domin ba a sifanta aikin da ya yi sau ɗaya ko sau biyu kawai a kawo lafazin kana in ka ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan abu ta zamanto masa al'adatul mustamirra al'ada ce wadda yake ya dawwama akan ta koyaushe haka yake wato idan sarrafa min salati in yi insiraf al insiraf shine fita daga sallah fita daga sallah shine da yin sallama istighfara talatan sai istighfari sau uku to dan haka ne a cikin wannan dalili ne akan cewa shine farkon abin da mutum zai fara yi bayan yayi sallama daga sallah daga mutum yayi sallama daga sallah farkon abin da zai fara yi kenan istighfar astaghfirullah astaghfirullah kamar yadda bayanin zai zo na yadda aka ce ya istighfarin zai a cikin yin istighfari din na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ishara ga mutum koyaushe ya rinka jin a tafsirinsa dangane da Allah ya rinka jin cewa bai yi yadda ya kamata tsakaninsa da Allah ba bai yi yadda wato ya cika bai cika haƙƙin Allah yadda ya dace ya cika haƙƙin Allah ba don haka ya nemi gafara Allah kan Allah ya karɓi taksir ya yafe ma taksirin nasa ya yafe ma rashin iyawarsa ya yafe ma rashin koyawarsa haka mutum ya kamata shi ya rinka ji ba idan mutum ya yi ibada ya rinka jin alhamdulillah ni ni ne nayi nayi nayi nayi kaza kaza kamar masu wurde mutum ya ce ai da na zauna sai da na yi salatin annabi dubu hamsin a ita kamar yadda wani malami yake ba da kisar waɗansu sun zauna tsakanin magariba da isha yana kawo alamar rashin ikhlasi da rashin gaskiya tsakanin mutum da allah Ita waɗansu almajiransa ne suka zauna tsakanin magariba da isha suna ta hira kowa yana faɗan irin a wato lokacin da yake ɗauka wajen karatun alkur'ani wannan ya ce tsakanin magariba da isha zai iya yin izifi ashirin wanda ya ce a'a ai shi sai shi yakan yi shi yi kaza ma duk suna yin wannan sai da suka gama sai ya ce musu wannan yana kan jawo tsakanin ku da Allah babu kyau me kun ku zo kuna ta surutu akan wannan ku je ku yi aikin mana ku je ku yi aikin amma ka zo ka ce kai kana kaza kai kana kaza to sannan kuma abin da ke tare da wannan na ujub al-ujub yana daga cikin illol yana daga cikin cututtukan zuciya da ya wajaba mumini ya tsarkake kansa daga gare su Allah ya ce fala amfusa anfusakum kada ku tsarkake kawo kanku to a cikin wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da zai toshe wannan kofar yayin da mutum koyaushe zai yi sallah yana idar da sallar farilla din nan ya soma ya soma da istighfar neman gafara Allah akan cewar hakika bai yi yanda Allah yake so ba bai cika haƙƙin Allah yanda ya cancanta ya cika haƙƙin Allah ba don haka Allah ya yafe masa to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan a aikace mu komin ba da aula ya kamata ni. amma ba za mu ce to ina mu wane mu wane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi istighfari sau uku mu kuma mun tashi sau 30 ya kamata mu a idan aka yi haka kuma an saba su koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau uku yayi sau uku kai ma za sannan a cikin istighfari din akwai kuma ishara da cewar wato bayan wannan rusa uju na rai da nuna ma Allah tafsiri wanda wannan sifa ce ta zuciya da Allah yake so daga bawansa sai kuma din fi'ilan fi'ilan idan kai sallah dole sallar ka ba za ta rasa tawaye wani abu na abubuwan da Allah madaukakin sarki ya umarni yake so a yi a cikin sallah ba ka yi su daidai ba hmm. kama waya a abin nan kama tasha hmm. da rashin yin cika wato waɗansu sunnoni na sallah duk irin wayannan abubuwan to duk wannan istighfarin sai ya zamanto Allah maɗau kana neman gafara Allah wannan ya zamanto ta da komaɗa ga sallar taka wa qal bayan yayi istighfarin sai kuma ya ce Allahumma anta salam ya Allah kai ne assalam sifanta Allah wannan sifofi ne daga cikin sifofin Allah kuma suna ne daga cikin sunayen Allah Allah ya kira kansa da wannan suna assalam kamar a ƙarshen suratul suratul ف تتغابن بقى بعد آه، سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم سوره الحشر عشان سوره الحشر هو الله الخالق هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار هو الله الخالق هو الله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن wannan shi ne shahidin assalam Allah ya kira kansa shi ne assalam to nan ma ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan da ka alqur'ani da sunna duk sun tabbatar da wannan suna ne daga cikin sunayen Allah sifa daga cikin sifofin Allah sifan da Allah da assalam ma'ana wato ka sifan shi da kan cewa shi ne ai al wato al al al munazzah an anin naqais wa an kulli ma la yaliqu bi jalalihi wa jamalihi wato ka tsarkake ka ce allah maɗaukakin sarki shine kubutacce shine abin tsarkakewa daga dukkan tawaya da kuma duk abin da bai cancanta da ɗaukakarsa ba da ɗaukakar zatinsa da sifofinsa da sunayensa da ayyukansa sannan kuma shine assalam bai ma'ana cewa shine mai kubutar da muminai daga dukkan abin da bai dace ba shine mai amintar da su daga dukkan abin da suke jin tsoro shine mai ba su lafiya da aminci daga dukkan abin da ba shi shine mai tsare su wato mai cika dukkan wata nakasa ta su shine mai shafe wannan nakasa ta su duk wayannan ma'anoni guda biyu sifofi ne na Allah da suka tabbata gare shi a cikin faɗinka Allahumma anta salam wa minka salam kuma aminci daga gare ka yake wato daga wajen Allah ne kadai zaka samu aminci idan zuciya tana cikin jin tsoro to ba abin da zai amintar da ita in ba Allah madaukaki in ba daga an ba daga Allah aka nema ba Allah bi zikrillah tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke nutsuwa saboda haka mutum ya itikadin wannan cewa dukkan aminci da kubuta daga dukkan wata tawara daga Allah take tabarakta ya zal jalali wal ikram albarkarka ta yawaita shine ma'anar tabarakta ai kathura khairu ka ya yawaita ya Allah wani ya daga cikin yabo ga Allah madaukakin sarki Allah yana son a yabe shi to ka ce ka yabe shi ka ce alkhairin ka ya yawaita domin ka samu alkhairin domin ka samu alkhairan nasa ya zal jalali wal ikram wannan nida ne kiran Allah madaukakin sarki da waɗannan sifofi a waɗanda suka tara dukkan jinsin sifofin Allah ya zal jalal ya ma'abucin aljalal wato shine ɗaukaka da nuna isa da rinjaye da izza da buwaya irin sifofin Allah na alqahar ah, na wato alƙahar aljabbar almutakabbir alaziz hmm, ah, ah, almuntaƙin waɗannan sifofi fa'alun lima yurid duk waɗannan sifofi ne na jalal na nuna isar Allah da rinjayensa wal ikram da kuma al ikram shine wato ihsan ihsani shine Allah ma'abucin ihsani sifofinsa na kyautata ma bayinsa ar-rahman ar-rahim ar-razzaq al-muhsin duk waɗannan sifofi ne na Allah madaukakin sarki na al-ikra saboda haka ka hada ma Allah waɗannan jinsin sifofi guda biyu wanda yake su ne suka tattara sifofin ɗaukaka da sifofin kyautatawa na Allah madaukakin sarki qila lil auza'i an ce ma abu amrin al auza'i al auza'i imam ahli sham daya <clears throat> daga cikin malamai da suke zamani da imam malik wanda malamin hadith ne malamin fikihu ne sai dai ya fi shahara da hadith ya fi shahara da fikihu bisa shahararsa da hadith madhabar da ta yi intishari a andalus da kuma a sham kafin tukuna manya-manyan malamai da suka kiyaye akwalinsa da suka san fikihunsa ya zama kan cewa sun bar da suka mutu ba su samu almajirai da za su ci gaba su kiyaye a wato yin fatawa da hukunci akan matabar auza'i ba sai zamanto ba a san matabar tasa ba illa a cikin littattafai da suke ambaton sabanin malamai sai ya ce wa qala auzai kaza amma su almajiran auza'i din littafan fikihun a mazhabar auza'i babu su da aka yi zamanto mazhabar tasu ta zamanto yanzu ba ta da mabiya ya rayu a birnin sham ya zo a kasar beirut ya rasu karshen rayuwarsa a kasar beirut yake kuma a nan ya rasu yana daga cikin bayan allah waɗanda suke bayan ilimi da fikihu da yawan fatawa don an ce <coughs> matsalolin da ya fatawa da shi sun kai wajen dubu saba'in tambayoyin da aka yi masa ya fitawa a kansu masail ɗinsa a sannan kuma ga yawan ibada ga yawan ibada baya bacci da daddare tsakanin sallah da karatun alkur'ani da kuka kawai da almajiransa suka sifanta shi da shi ya mutu a shekara ta 157 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin a'imma waɗanda suke a'immatu ahlus sunna Ya daga cikin a'immatu ahlus sunna mun kaji ana cewa al-a'imma fuqaha'ul amsar malaman garuruwan musulmi to in aka in ana maganar kasar sham malamin sham shine al-auza'i al-auza'i sha'ani shine a zamani ɗaya suke da sauran manya-manyan malamai a mali a madina ga mali a makka ga sufyan ibn uyaina a sham shi kuma auza'i a kufa ga sufyan thauri a basra ga shu'bata bin al-hajjaj ko da shi wannan na hadith ne sannan a misra ga laif ibn sa'ad a yaman ga abdulrazzaq a khorasan ga abdullahi ibn al-mubarak wannan dukkanin wa'annan malamai su ne a imma fuka hawan amsar da su da sauransu wanda suke burjik suka yadu a garuruwan musulunci su ne suka zamanto suka kiyaye sunan manzan allah sallallahu alaihi wasallam a aƙidance da kuma a aikace da kuma a hukunce shi asalinsa mutumin asalinsa ɗan indiya ne ɗan sindi ne irin yan pakistan ɗin nan asalinsa ɗan can ne a bawa ne amma ya zo allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka shi da ilimi ta haka duniyar musulmi ta gada da yawa daga cikin manya-manyan malaman duniya musulmi sai ka ga asalinsu ya koma ya zuwa ga da bayi ne aka 'yantar da su kuma suka zo suka samu tarbiyya ta musulunci domin tarbiyya ce wadda ba ruwanta da wariyar launin fata ko a ce sai kai dan ina ne ko dan wannan gida ne a duk wanda yake ya zo duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya masa baiwa ya zama tokuce a cikin shugabancin musulunci ko me asalinsa wannan ba zai hana shi ya zama to ne wanda za a ba shi matsayi na ɗaukaka da shugabanci a cikin al'ummar musulmi ba na al'ummar musulmi ba al'umma ce ta ta nuna wato jinsi ko makamancin wannan ba aka tambayi al-auza'i wa huwa ahadu ruwatil hadith ɗaya daga cikin da suka rawaito hadisin yaya istighfari yake domin istighfari kamar da magana yana da sigogi da yawa to an aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana istighfari da wani irin siga ne sayyidul istighfar yake yi ko ko wanne ne sai ya ce ya qulu astaghfirullah astaghfirullah cewa yake astaghfirullah astaghfirullah kai ba astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim astaghfirullah astaghfirullah a cikin wannan akwai ishara ga cewa wannan shine abin da mutum zai fara yi bayan yayi sallama ba da yayi sallama ba ya fara da assalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya rasulullah assalatu wassalamu alayka ya habiballah irin wanda za a ga mutane suna yi wanda yake ba shi da asali a cikin littafin sunna wala a cikin littafin fiqh abinda wannan shine da ya tabbata daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam muslim ya rawaito wannan hadisin hadisi na 1424 wa an wa an al-mughira bin shu'bah radiyallahu anhu an karbo daga mughira bin shu'ba Allah ya yadda da shi mughira bin shu'ba sahibin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-thaqafi daga cikin banu thaqif mutanen ta'if shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura tare da sufyan thawri da sufyan da abu sufyan ibn harb su je su rusa gunkin mutanen ta'if gunkin gunkin su rabbata rabbata wato tamatan rabbu tamatan rabbu kamar yadda suke ga tamatan almanan suka ce mata almanata tamatan al'aziz suka ce uzza hmm? to akwai kuma tamatan rabb suka ce mata rabbata <laughs> in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida duk kuma kan nasu mata ne haka suke samun su wannan suna hmm. shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura suka rusa wannan gunkin da inda ake bautar tasa yana daga cikin duhatul arab wanda suke wato masu kaifin hankali da ra'ayi babu yadda za a yi wani ra'ayi biyu ya zo cikin zuciyarsa face ya samu mafita a ce da za a sashi a cikin gari a kulla kofofin akwai kofofi takwas a cikin wannan garin a ce a kowace kofa sai dai ya fitar da wata dabara ba dabarar da ya a ɗaya kofar ba to da sai ya san hanyar da zai fita daga duk kofofin baki daya saboda tsabar dabara shi ne kita ba a taɓa yaudararsa ba na taɓa kawo muku gistarsa a nan goron da kita ba a taɓa yaudararsa ba a rayuwarsa sai wani yaro wanda ya yaudare shi yana neman yarin yana neman yana neman aure sai wannan dan saurayin wata ya je ya same shi ya masa rada ya ce ya ayyuhal amir la tasluhu lak ya kai wannan sarki a wannan bata dace da kai ba ya ce ko ya ce eh me kai ya ce saboda me shi na ga wani mutum yana sumbantarta sai ya fasa auren sai labari ya zo ma mugdara ta bin shi cewa wannan saurayin ya aure ta sai ce ya kira shi ya ce kai kuma yaya ga abin da kake sanar kuma ka aure ta ya ce ah, ban yi maka karya ba ya ayyukan annabi ubanta na gani yana sumbantarta ya ce kullum ya tuna sai abin ya ba shi ciwo kullum ya tuna ya abin ya ba shi ciwo cewa wato kamar shi hmm, a yi masa garin nan kamar shi mughira ta bin shuba mai yawan aure ne ya kasance mai yawan aure abinda aka rawaito daga gare shi waɗansu sun ce matan da ya aura sun kai dubu amma dai abinda aka rawaito daga gare shi shi ya faɗa shine cewar ya tsare mata to ma'anar tsare mata gaskiya wani lokaci ma'anarsa shine wato mata budurwai da ya mayar da su mata guda saba'in da yankai ko baya zama da mace ɗaya ko biyu ko uku hudu ne kullum suna hudu wani lokaci ya sake su hudun baki ɗaya sake auro waɗansu hmm. ya ce mai mace ɗaya miskini ne idan in ta yi rashin lafiya shi ma marili ne in ta yi haila shi ma mai haila ne mai mace biyu kuma yana tsakanin wuta biyu na ƙona shi a ƙona shi a nan a ƙona shi ta can sannan ya ce don haka inda za ka yi aure ka aure mata hudu na manta abin da ya faɗa a kan taɓa uku shi Allah ya ba shi badaha saurin tunani yanzu yanzu zai kawo maka yanzu yanzu yana da saurin yana da kaifin basira yana da kaifin basira wajen al'amura a ah, yarwaito أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شوى من الله صلى الله عليه وسلم ياتي يا كس شوى من الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة النبي من الله صلى الله عليه وسلم يا كس إذا يجمع صلى وسلم يسلم قال سيتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai babu abokin tarayya a gare shi lahul mulku wa lahul hamdu mulki nasa ne shi kadai wa lahul hamd haka ma yabo nasa ne shi kadai wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine mai iko bisa komai Allahumma la mani'a lima a'tait ya Allah babu mai hanawa ga abin da ka bayar wala mu'tiya lima man'at babu mai bayarwa ga abin da ka hana wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd abucin rabo da sa'a ba za ta sa'arsa da rabansa ba zai taimake shi a wajenka da komai ba wato dan mutum yana takamar samu da wadata da sa'a da sauransu wannan ba zai wadatar da shi komai ba a wajen Allah abin da yake wadatarwa a wajen Allah shine imaninka da kyakkyawan aikinka yau wala yanfa umalu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar da dukiya ko yaya ba sa amfana komai a wajen Allah wannan yana daga cikin azkarus sala hadisi ne muttafaqun alayhi yana daga cikin azkar din da ake bayan an yi sallah bayan an yi sallama daga sallah yin sa sunna ne dan haka wannan hadisin na mugiratu bin ba ɗaya daga cikin azkaru ba da sala suka ya tabbatar mana yin abubuwan da ake na zikiri bayan sallama wanda ya kunshi kalimatu tauhid la ilaha illallah wa da la sharika lahu dinnan ita ce kalmar da tafi kowace ita ce addu'a da tafi kowace addu'a daga cikin addu'o'in annabawa hmm? uh, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illallah ila akhirih abin da ya komai alkhairi na abin da na faɗa da ni da annabawa gabana shine wannan saboda ka kaga kenan yabo ne ga Allah kuma addu'a ce don haka ne ibnu qayyim ma yake taliki akan cewar bayan mutum yayi wa'annan azkar din na sallah ya yi nasa bakan ko mutum ya addu'a domin kamar wannan ba wai da cewar yana cewa wannan addu'ar yin addu'ar a wannan lokacin shine yafi bisa addu'a kafin a yi sallama ba a'a saboda wata ibada ce ka yi ta sabuwa wanda yake kuma ka yi tawassuli da wannan ibadar taka da wannan askar ɗin da kai da wannan kirarin da kai ma Allah ka nemi biyan bukata ga Allah madaukakin sarki akan wata bukatar ka bayan sallama wani hadith muttafaqun alayhi hada su za a kwarai da gaske wannan shine shahid wato wannan bai nuna cewa zaɓi ake yi ba yau bayan wannan sallar ka kai hadisin Sauban bayan wata sallar sai kai hadisin Mughira bin Shuba ba za a hada ba a ba haka yake nufi ba kowa ya kiyaye wani abu da kowa ya tabbatar da abin da ya kiyaye daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta yi mutum ya ce to inda haka ne me yasa ba a samu wani ya ruwaito su ga baki ɗaya ba ko a ce wani ya ruwaito ga baki ɗaya ba mamaki akwai da wannan ba hujja ba ne domin ta yiwu wata munasaba ce ta sanya ya faɗi ɗaya daga abin da shi ya kiyaye wanda ya kula waɗansu ba san wannan ba ko kuma ba sa yi ko kuma ba a taɓa gaya musu ba sai ya gaya musu abin da shi ya kiyaye tare da kyale su akan waɗancan sauran alal misali ya saba ya saba suna yin istighfari da Allahumma anta salam amma bai ji suna yin hadithin mughira ba sai ya gaya musu cewa ai mughira ta bin shuba ya ruwaito cewa shi kuma bayan wannan abin da kuke yi akwai kuma wannan bikirin akwai kuma wani siga na bikiri din wato kamar azkar sabah wal masai da suka zo na safe da yamma ba ana nufin cewa ka zabi waɗansu ka yi ba ka ajiye waɗansu duk gaba ki za ka hada duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi shi da safe da yamma ka hada duk wayannan azkar din ka yi sai zaman to shine kayi cikakken koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ka rage in ka tawaye sai zama tukan cewa baka kawo sunnar azkarus sala yadda ya kamata ba baka kawo ta cikakka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito yana yi ba hadisan zaka hada gaba ki dai kai aiki da su shi yasa ne ma ai kaga abinda ko a cikin littafin Sheikh bin Baz na abin nan a tafiyatu sala ya kawo azkar din gabaki daya bayan sallama kan wa'annan askar din za a yi haka zalika ne malaman masu askar da suka tafi akai ko imamu nawawi shi yasa ne ma anan cikin riyadu salihin ma ya kawo su a haka haka zalika masu tafan mai hisnul muslim shi ma haka haka ya kawo su a jere duka tattara suka yi su haka ya kamata hadisi na 1425 wani abdullahi ibn zubair radiyallahu ta'ala an allah ya yarda da shi abdullahi ibn zubair farkon wanda aka haifa aka haifa ma musulmi a madina farkon yaro da aka haifa a cikin musulunci an haife shi a daular musulunci ma'ana a cikin musulunci a daular musulunci domin bayan hijira da 'yan kwanaki kaɗan aka haife shi mahaifiyarsa asma tana da ciki tana da cikinsa ta hijira ka duba gudumawar sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam da musamman gidan sayyidina abubakar ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam tana da wannan tsohon cikin amma take hawa garuthor akwai wanda taba hawa garuthor wa inda wannan kogon yake ni da ban taba hawa ba gari hira ma na hira wanda yake bai kai shi tsawo ba sai an yi wajen kusan awa biyu kafin a hau to gari thawr ko ya fi shi tsawo kogon thawr inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fake da shi da na abubakar lokacin da za su yi hijira to amma haka ita asma kullum da daddare kwana uku za ta taka ta hau kan dutsen nan ta kai musu abinci ta ɗaure abinci a cikin zaninta zaninta ta raba biyu ta ɗaure jikinta da gefen zanin sauran gefen kuma ɗaya gefen kuma da ta raba shi biyu din ta kulle musu abinci ta kulle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu ta je tare da ɗan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakar Siddiq shi kuma yana jin labari me yake fa me ake cewa a Makka su tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta kai abinci shi kuma ya ce ga abin da ake faɗa a Makka duk waɗanda suka yi wannan hidimar ta hijira duk daga 'ya'yan sayyidina abubakar sai maulansa kamar amir ibn fuhaira wanda ya jagoranci to asma binta tabi wakar ita ce uwar abdullahi ibn zubair dan haka ta ga dan aisha ne shine ma ake ma aisha alkunya ake ce mata ummu abdullah ai ummu abdullahi ibn zubair abdullahi ibn zubair din mahaifiyarsa ce tunda kanwar mahaifiyarsa ce ya kasance yana daga cikin fusaha masu fasaha masu iya magana baligh ne amma abin nan a shagiri ne ba shi da gashi ko ɗaya a fuskarsa ba shi da gashi ko ɗaya a fuskarsa haka allah ya yi shi shagiri ne ya yi ya kwace mulki bayan mutuwar muawiya aka yi masa mubaya'a a makka ya zamanto da makka da madina da misra da yaman da sashen garuruwan sham suka zamanto duk ƙarƙashinsa har tukuna lokacin abdulmalik ibn marwan ya yi haka shekara tara yana amirul muminin da shi ake shi ne yana da gwamnoni a waɗannan garuruwa har tukuna daga baya banu umayya karkashin jagorancin a lokacin abdulmalik ibn marwan aka tura masa hajjaj ibn yusuf ya kashe shi a shekara ta 73 bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya tsire shi a garin maka lokacin mahaifiyarsa asma ba ta gani lokacin da ya rasu saboda haka ta yi haƙuri ta ga wannan abun. na bakin ciki ta zo ta ce ma ibn yusuf cewa dama maza allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin kabilar fatif za a yi makaryaci kuma za a yi jabberi a zalimi mai kashe mutane ce makaryacin mun gan shi shine wato muhtar ibn abi ubay ya ce amma almubir jabber eh, to ba ma shakko shakka cewa kai ne shi to abdullahi ibn zubair ibn al-awwam al-asadi Allah ya dada su annahu kana yaqul dubra kulli salat shi abdullahi ibn zubair ya kasance bayan kowace sallah yana cewa hina yusallim yayin da ya sallama domin dubra kulli sala zai iya nufin wato karshen ta kafin ai sallama to sai yayi rafin ishtibai dan kada ka taba tsammanin cewa dubar ɗin karshen sallah ana nufin kafin sallama ne sai ce hina yusallim yayin da yake yin sallama yana cewa la ilaha illallah wahdahu la shiri lahu ya babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai babu abokin tarayya a gare shi lahul mulku wa lahul hamd mulki na ne da yabo ma na sane wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma yana da iko bisa komai la haula wala quwwata illa billah babu wato karfi babu babu dabara babu karfi sai da Allah la ilaha allah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wala na'budu illa iya ba ma bauta ma kowa sai shi lahu ni'matu wa lahul fadl ni'ma ta tabbata a gare shi walahul fadl haka zalika kamala da karin falala mutabbaciya ce a gare shi walahul sana'ul hasan kyakkyawan yabo ma ya tabbata a gare shi la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah mukhlisina lahu din muna masu tsarkake addini gare shi wato ba muna masu tauhidi kadai wanda babu shirka a ciki walau kari hal kafirun ko da kafirai sun ki wannan قال ابن الزبير عبد الله بن الزبير سيئة وكان manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhallilu bihinna yana yin tahlili wato yana yin yana yin at-tahlil shine cewa la ilaha illallah wato yana yin kalmar tauhidi da waɗannan kalmomi dubura kulli sala a ƙarshen kowace sallah to ka gani wanda yake nuna maka cewa dubura kulli sala din akwai wani lokaci da tabbas abin da yake nufi shine bayan sallama kamar waɗannan azkar din bil ijma bayan sallama ake na'am dubura kulli salatin maktubat haka yake a wajen ku da karin maktubat bayan kowace sallah ta farilla wannan ibnu zubairi yayi a aikace sannan ya dangana fi'ilin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kun ga <clears throat> nan akwai wani kuskure da waɗansu suka yi a waɗansu sai su tunda an yi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir anan gashi kuma an yi a can sai ya zama cewa ba za sai kawai su ce Allahumma la mani alima ataita wala mubdi lima manata kamar wannan ta shiga cikin hatta hadithin Mughira bin Shuba hali ko kowanne zikiri ne mustaqilli kansa la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau uku ake yin ta bayan kowace sallah da ta hadithin Mughira bin Shuba wanda za a yi Allahumma la mani alima ataita bayan ta da ta hadisin Abdullah ibn Zubair wanda ake la ilaha illallah wala na'budu illa iya da sauransu bayan ta da kuma ta hadisin abi huraira wanda zamu karanta yanzu wanda ake yin ta bayan subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 a cika ta darin da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir wadansu sai su biyu in sun yi wannan ta hadisin abdullahi ibn zubair in sun yi ta hadisin abi huraira bayan tasbihi sai kuma su yi allahumma la mani alima a ita ko allahumma la mani alima a ita ma zikiri ce mustaqilla da take tabbatacciya ba ta hadisin abi huraira saboda haka su wurare uku digire uku ake yin wannan tahlilin bayan sallah ya kamata ya kamata mutane su kula da wannan da wani lokaci hatta takardun nan da suke bayanin lokacin sallah suna faɗa suna cikin wannan kuskuren hatta waɗannan takardun ba sa tambihi abin nan ba sa lura da ba su lura da wannan ba ko bai kamata a shigar da wani cikin wani ba dan kowanne ya kiyaye sunna ce mustaqilla ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kamal shine ka hada su gaba ɗaya وعن ابي هريره رضي الله عنه abu huraira Allah ya da shi anna fuqara al muhajirin ataw rasulullahi cewa fakiran muhajirin al muhajirun da ma haka Allah ya sifanta su lil fuqara al muhajirin da fuqara wanda suke muhajirai muhajirai da ma ne saboda sun bar sun bar kasuwancin su sun bar jarun sun bar iyalan sun zo inda ba su da su ba manoma ba ga madina garin noma ne ba jari balantana su ciniki sun zo kawai domin taimakon addinin allah da taimakon manzan allah sallallahu alaihi wasallam to sun zo wajen a tawar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce ذهب أهل الدثور بالدرجات ula والنعيم المقيم أهل الدثور ما أبوتا dukiyoyi. wato abinda ake nufi shine almalul kafir dukiya mai yawa wanda Allah ba su dukiya mai yawa zahaba ahlud dusur bil ujur sun tafi da ula sun tafi da darajoji madaukaka wato sun samu daraja da tafi kowace daukaka wanda mu ba za mu same ta ba wan na'imil muqim da ni'ima wadda take mai tabbatatta wadda ba ta gushewa yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke yin sallah wato kamar yadda fukara suke sallah kuma haka muke za mu je mu hamsu salawat za mu je hmm? za mu yi sallah ba ma kama tasha mu fukara saboda babu ba ma tunanin wani abu na harkar duniya da harkar ciniki da sauransu za mu yi sallah ma nutsai to su ma saboda imani haka suke sallar tasu hmm? saboda haka ba wai sallar sallar mu ta fita su bace irin ta mu sallar duk sallar iri daya ce ko kaga kenan kaga masu adalci ba irin yanzu ba wanda mutane su rika ganin kanta ai masu kudin nan kyale sun suna sallah ma lissafi suke a sallah a su kuwa sun yi ma yan uwansu sun yi ma yan uwansu ahlul dusur kyakkyawan zato ta kamar yadda muke zuwa mu je mu sallah din nan kuma sallah irin ta ahlul iman su ma haka suke wa yasumuna kama nasum suna azumi kamar yadda muke azumi wa lahum fadlun min amwal suna da karin falala ta dukiya da suka samu yahujjun suna hajji dan sai da dukiya ake hajji. wa ya'tamirun suna umra lokaci ɗaya kawai in suka tashi in suka bushi iska tunda suna da kuɗin kawai su sai su ce kawai za su tafi umra su kuwa babu halin wani jahidun kuma suna jihadi in aka ce za a tafi jihadi wani saboda bayan da zai ba shi da dokin da zai hau ba shi da kayan faɗan da zai je yi dole ya haƙura ya zauna wala alal ladina la yajid wala alal ladina. idha qila wala alal ladina la yajiduna ma yin yunfiquna idan nasahu lillahi wa rasuli su ma ba wato ba ba tafarkin zargi akan waɗanda suke la yi yajiduna ma yin yunfiqun ba su da abin da za su batar domin su yi jihadi wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi da wanda za su zo cikin ya rasulullah mu ma a bamu abin hawa mu tafi mu je mu jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba na ba da abin da zan ba ku hau tawallaw wa ayunuhum min ad hazanan Allah ya jidu ma ko sai su juya suna kuka saboda saboda bakin cikin jaya sun rasa abinda dukiyar da za su je a yi tare da su su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce babu laifi akan waɗannan in ba su je jihadi ba to ka gani wato sai da abin hannu kenan wani lokaci jihadi dole sai da abin hannu sai kana da shi saboda haka kiyar ga ta nan wajen ma ahlud dusu suna da wata falala wai ta saddaqun kuma suna sadaka in aka ce a zo a ba mu Allah bashi su ne za su za su yi sadaka su ne za su iya yin wakafi su ne za su iya yin tajihizin masu jihadi su ne za su iya ɗaukan marayu su ne za su iya abubuwa da dama wanda yake na sadaka ne sai da dukiya ake yi sau da haka yace annabi sallallahu suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za a yi sun riga sun fi mu faqal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala uallimukum ala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum bana koya muku wani abu ba da za ku riski waɗanda suka riga ku wanda suka yi muku fintin kyau suka wuce ku a cikin tseren da ake tunda duniya tsere ne ya zuwa ga samun falalar Allah da magfirarsa to in gaya muku abinda kuma za ku kamo su a cikin wannan tseren da ake yi wa na bihi man ku wanda kuma suke a bayan ku ku tsere musu ba su taba kamo ku ba wala yakunu ahadun afdala ahadun afdalu minkum illa wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum babu wani wanda zai zamanto ya fi ku sai wanda ya yi irin aikin in su in ya yi irin naku aikin to sai ya zamanto shi zai in yana da kuma wani aikin nasa daban don aka hada da wancan sai ya zamanto ya fi ku amma in ku kuka yi shi bai yi ba to kun fi shi duk abubuwan da zai yi duk dukiyarsa Ƙalu bala ya rasulullah suka ce gaya mana ya rasulullah kwaɗayin su wajen alkhairi qal maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace hon. وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين كي تسبيه شيني كتشي سبحان الله وتحمدون كي تحميد كبودي مع الله كتشي الحمد لله وتكبرون كجرم مع الله كتشي الله أكبر خلف كل صلاة باين قوة صلاة ثلاثا وثلاثين سوى ثلاثين دقوق قال أبو صالح أبو صالح السمان الراوي عن أبي هريرة وندي يريدون حديثي دقى أبو هريرة أبو صالح آآ آآ da kwan samman sunansa kwan mai mai ne cinikin mai yake shi sani yake ce masa ma'abu salih as-samman waɗansu ƙara da asayyar zayyat hmm. wato man shanu ko kuma abin nan narkakken mai wanda mai wanda yake kamar man shanu din kenan dai hmm. wanda daga bayan an narka shi sai zama to zai to shi cinikin da yake kenan cinikin sa kenan kaga malaman malaman hadisi kowa da sana'arsa hmm. ba sun ce kawai su albarkan makaranta za su ci ba su kowa da sana'arsa kuma wannan bai zama to aibi ba takama suke da wannan akan wannan suke har lokaci ba mai tsawo mu ma nan yawanci mutane za a ga da sana'ar su ake kiransu a nan kasan duk tasirin ilimin addinin musulunci ne alhaji inuwa mai mai alhaji ado mai bargo ga sunan dai haka zaka fi kowa da irin sana'arsa duk wannan tasirin karatun addinin musulunci ne da ya shiga cikin kasar hausa ah, ya rawaito daga abi huraira lamma su ila an kaifiyati hinna da aka tambaye shi yaya zikirin zai kasance qal sai abu huraira yace yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kulluhunna 33 yace zai ce ne subhanallah walhamdulillah wallahu akbar har sai ya zamanto duk gaba ɗayansu 33 muttafaqun alayhi wannan hadisin muttafaqun alayhi to wannan hatta ya kunu kulluhunna min hunna kulluhunna 33 malamai sun yi sabani zai ce ne subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ɗaya kenan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar biyu kenan ko ka zai ce ne subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar 33 wanne ne wajahan ga malamai daga cikin wanda suka yi nasi akan wannan a imam ahmad ibn hanbal da imam isaac ibn rahuya duk sun yi fatawa a cikin masayar su sun yi bayani akan wannan sun ce kowanne mutum yi tare da karkata ya zuwa ga kaddamar da na ƙarshen subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar tun tunda akwai riwaya da ta zo a haka da wannan tafsirin tusabbihun talatin wa tahmadun 33 wa tukabbirun 33 kaga ta fassala hmm? ta nuna kan cewa jama jam'in da ake da aka hada su din kowa ma'ana yayi ishtiraki akan 33 kowanne 33 amma idan kai ɗayan ma ka hada su ga baki ɗaya su su uku kai hada har sau 33 duk kayi aiki da hadithin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai dai sun fi saboda wannan riwayar shi yasa imam ahmad da imam ishaq ibn rahuya suka kaddamar da al thani ka yi su daban kowanne ka ware masa nasa 33 wa zada muslim fi riwaya imam muslim ya kara a cikin riwayar a fi riwayatihi a cikin riwayarsa فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين مهاجرين فقيري سيسك كما وجم من الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سيسك شيء سمع إخواننا أهل, أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلا يوم ما ما سهلوا دشوني ما سهلوا دشوني ما أبوتا دوكيا سنجي abinda muka yi san wasu ma suka aikata saboda kwaɗayin alkhairi kwaɗayin alkhairi kowa kwaɗayin alkhairi yake komai kuɗinsa komai aikin da yake yi na alkhairi da dukiya ƙari yake so yi ba cewa yake a mu alhamdulillah mun mun riga abin tun da muna mun samu muna zuwa hajji da sauransu hmm, saboda haka ba sai mun tsaya muna ta yin waɗannan askar ɗin ba daga an yi sallama sai mutum ya kaɗa riga ya fita a su sun kasance masu kwaɗayi ne na alkhairi to su ma suka ji sai suka yi irin yadda muka yi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala Allah ce yake ba mu wanda ya so sai ka huta san cewa rabon na Allah ne ke ba mu ke ba mu wanda ya so kenan sai kai maganin asada kai maganin kyashi kai maganin mugunta kai maganin duk wannan illolin da ke cikin zuci ka san cewa Allah yana yin falala ga wanda ya so ya fifita wanda ya so da abin da ya kai kanka ba ka tsaya ka duba ga yadda Allah madaukakin sarki ko da ɗan yatsun hannunka yawan ɗan yatsan ya koli kyau wani ya fi wani tsawo wani ya fi wani kiba ko a yan yatsun hannunka to ballantana kuma za ka ga abin da tsakanin mutane hmm? Allah yana fifi faɗanan sa inda ya ga dama kuma sai a ƙyale shi a haka sai ka huta in ka ce baka yadda ba to za ka sha wahala ne don ba za ka canza yin Allah ba za ka hana Allah yin faɗanansa da yake yi ba hmm? shi sa Allah maɗaukakin sarki ke cewa wala ta tamanna ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kada ku rinka burin abinda Allah ya falala da shi ga waɗansu ku akan waɗansu wasu min fadli ku roki Allah daga falalarsa hmm? ku roki Allah daga falalarsa idan kaga mutum Allah ya masa falala kai ma roƙa daga cikin falalar Allah haka aka koya haka fi'ilin annabawa suke annabi zakariya da ya shiga ya ga irin albabin da Allah ya ma Maryam kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika da'a zakariya rabbah yana ganin wannan sai ya kira sa ah Allah ashe haka kake yi to ni ma rabbi habli min ladunka dhurriya to ni ma ba mu dhurriya daga gare ka innaka antal wahhab hmm? in ka ga falala an ka ga Allah ya mutum falala turo ka daga wajen Allah zai ka huta ba ka tsaya kana ta ɓata lokacinka da kyashi hmm, da abinan da hasada da sauransu ba dan ba za ta canza nimar Allah ba za ta canza falalar Allah ba to ka nema daga wajen Allah hmm, idan Allah ya baka ka gode ma Allah idan kuma ka ga ya baka din bai baka ka kamo wanda kake ganin ya da shi ba ka ce to zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalar Allah ce da yake ba mu wanda ya so hmm. hadisi na 1427 wa anhu daga Abu Hurairah dai Allah ya yarda da shi an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man sabbaha Allah fi dubri kulli salatin 33 wanda yayi tasbihi ga Allah a ƙarshen kowace sallah a ƙarshen kowace sallah dubura anan me take nufi hmm? bayan sallah hmm? bayan sallah take nufi ijma'a ko akwai wanda zai ce dubura kulli salatin yana nufin bayan kafin sallama zaka yi tasbihi a bayan sallama ne ake nufi duk wanda ya tasbihi ga Allah bayan kowace sallah 33 wa hamidallaha ya yayi yabo ga Allah ce alhamdulillah 33 wa kabbara Allah ya girmama Allah 33 wa qala tamamal mi'a ya cika ɗari ɗin. ya ce cikon ɗari ɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi shi kadai babu abokin tarayya a gare shi lahul mulku wa lahul hamd mulki mata mai matabbaci ya tabbata a gare shi wa lahul hamd yabo ma ya tabbata a gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine iko ne bisa komai ghufirat habayahu wa in kanat mithla zabadil bahar za a yafe masa kurakuransa ko da sun kai yawan kumfar teku rawahu muslim to wannan riwayar a kunga ita ta bayyana cewa a tasbihi daban tahmidi daban takbir daban ba ta bayyana yaya ake ya ake tahmid din ba tahmid din ba ka ce alhamdulillah bane ka ce walhamdulillah kamar yadda wancan hadisin na farko ya rubuta na Abu Hurairah haka zalika takbir ba ka ce Allahu akbar Allahu akbar a'a wallahu akbar wallahu akbar da wa an fahimta to sannan kaga ta tabbatar mana da wani tahlilin na uku shi tahlil na uku shi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir bayan ka gama waɗannan tasbihi sannan tahlilin na farko shine wanda yake da bayan sa zai Allahumma la mani alima a'taita wa la muqiya lima mana'at tahlilin na biyu shine na hadithin Abdullah ibn Zubair wanda bayan sa zai la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah ay la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah a ah, wannan hadisin muslim ya ruwaito hadisi na 428 wa an ka'ab ibn ujra radiyallahu anhu daga ka'ab ibn ujra al-ansari ah, daga cikin mutanen madina allah ya da shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam qal yace mu'aqibat wato ayyuka da ake kare sallah da su da ake faɗan su a ƙarshen kowace sallah ayyuka wato maganganu na kalmomin tasbihi su ne wanda shi ne ma'ana al-mu'aqqib wato wanda ake kawo shi a ƙarshen abu to abubuwa da ake kawowa a ƙarshen sallah la yahibu qa'iluhunna aw fa'iluhunna mai aikata me fado su ba zai taɓe ba ko kuma mai aikata su ba zai taɓe ba wa'annan abubuwan idan mutum ya kiyaye su to ba zai taɓe ba dubura kulli salatin maktuba a ƙarshen kowace sallah ta farilla salatun wa salatuna tasbiha tasbihi 33 wa salatun wa salatuna tahmida da godiyar Allah tahmid 33 wa arba'un wa salatuna takbira da takbir 33 rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi a ah, sai ce 34 bainama ku a hadisin abi huraira 33 haka zalika a hadisin fatima um, a hadisin fatima bint rasulullahi sallallahu talatin da hudu a wajen na yin bacci ne wannan ya bayyana mana falalarsu a da cewa wanda yake faɗansu ba zai taɓe ba wannan ishara ne ga husnul khatima ishara ne ga cewa idan mutum ya dawoma akan wannan allah zai ba shi kyakkyawan ƙarshe to da kada ka bari buƙatar duniya ta zo ta tayar da kai hmm, buƙatar duniya sau da yawa ku za ka ga ta ne wani haka sahih akwai wata an yi an yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin sallama ya tashi nan da nan ba bisa al'adarsa ba yake ta sau ya fita sai aka tambaye shi sai ke cewa ya tuna akwai wata zinariya ne da aka kawo ta zakka da take gida bai raba ta ba sai ya ji tsoron kan cewa kada ajali ya zo bai riga yayi wannan ba saboda haka aikin bir ne ya fitar da shi amma mu kuwa ko dai muna tunanin abin nan a aji ko jarabawa ko kasuwa ko tafiya unguwa abubuwa dai ko amsa waya ma mm, amsa waya sai mutum ya duk da yake dai malam sheikh abubakar da za'iri rahmatu a hafizahullah allah ya allah ya tsare shi allah ya ba mu kyakkyawan karshe baki daya haddashi ya kasance yana cewa wai za ka iya yi kuda kana tafiya ne ka yi koda kana tafiya ne ba sharaɗi bane na wannan zikirin ka yi a zaune sau da haka in ta ya kama za ka tashi ka tafi hmm, ka yi kana tafiya wanda yake sahi haka ne al'aula abin da ya fi ka yi a zaune sau da in ka zauna a lokacin mala'iku na nan suna yi maka tasbi'a eh, suna yi maka addu'a kuma suna yin ta'amini akan addu'arka ya bi bisa a ce ka kamo to hanya amma kuma ka kamo ka fito hanya kana yi kana yin azkar din yafi bisa ka kamo ka tafi hanya ka manta ba kai ba ko ka bar ba kai ba hadisi na 429 wa an sa'ad ibn abi waqqas daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya ta'awwadu dubura salawati bi ha'ula'il kalimat ya kasance yana neman tsari a ƙarshen salloli da waɗannan kalmomi wato yana yin addu'a ta neman tsari da waɗannan abu da waɗannan kalmomi Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal bukhl ya Allah ina neman tsari da kai ina neman tsarinka daga jubun shine ragwanci tsoro wal bukhl da rowa mako da hanawa wa a'udhu bika min an da ila ardhil umur kuma ina neman tsari da kai <clears throat> daga a mayar da ni ya zuwa ga shekaru wanda suka fi komayar diddigewa wato tsufa tukub tukub inda zaka zamanto ba abin da kake iya yi ka zamanto tamkar jariri wannan tsufar wanda yake zai zamanto hankalinka ya gushe baka san abin da kake yi ba to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman tsari da wannan wa a'udhu bika min fitnatid dunya ina neman tsarin ka daga fitinar duniya fitinar duniya shine abu na duniya da zai zo ya raba ka da Allah ya jarabce ka na mata da dukiya da makami hmm, da abubuwa sauran abubuwa na duniya makwabta abokan zama ƴaƴa duk wannan suna daga cikin fitinin duniya duk abin da zai raba ka da Allah ko in saka ba za ka yi istikama tsakaninka da Allah ba na harkar duniya fitinar duniya ce wa uzu bika min fitnatil qabr kuma ina neman tsarin ka daga fitnar kabari fitnar kabari ya hada da tambayar kabari da kuma matsewar kabari da duhun kabari da kewa ta zama a cikin kabari duk waɗannan sa daga cikin fitnar kabari to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu a yaushe mutum zai zai isti'aza da su kafin sallama ne ko bayan sallama نعم wanda ya ce bayan sallama ne mai hujjarsa wanda ya ce kafin sallama ne mai hujjarsa dubura kulli salatin na tasbihi ma an ce dubura kulli sala tasbihi din kafin sallah za ka yi a kai ne kake cewa kai ka ce ai bayan sallama ai bayan sallama ko saboda wancan hadisin an ce dubura kulli sala hmm? dubura kulli sala wannan shine hujjar wannan yana ɗaya daga cikin dalilan waɗanda suke cewa ana yin addu'a bayan sallama bayan sallah saboda irin wannan hadisin gashi dai addu'a ce amma an ce dubura kulli sala dubura din kuma kamar yadda aka ce ne wajen tasbihi. shi ko imam bukhari sai ya kawo hadisin nan na abi hurairah na tasbihi da aka ce dubura bayan kowace sallah sai ya kawo shi a cikin yin addu'a bayan sallah domin ya nuna kan cewar da zikiri da addu'a duk babu su daya in an ce ai zikiri bayan sallama to tamkar an ce ai addu'a ne bayan sallama kuma an yi amfani da lafazin dubur to don haka suka ce waɗanda suka ce wannan addu'ar mutum zai yi ne dubura kulle sala shahid ɗinsu shine wannan hadisin na abi hurairah wanda kuma suka ce a'a a dubur dubur shay juz'uhul akhir karshen sa yana cikin juz'in sa yana cikin sallah saboda haka sai ce wannan al'asul na wajen dubur za mu ɗauke shi a kan cewa a cikin sallah ne ba za mu bar wannan asalin ba sai mun samu dalili kamar na hadithin abin horaira mun samu dalili na cewa a dubura wa'annan azkar din bayan sallama ake yin su amma menene dalilin namu menene dalilin namu ijma'in menene dalilin na cewa muka ba ma addubur wannan fassara saboda haka cewa akwai asal ba hujja bane dalilin da ya sa muka ɗauki na hadithin abi huraira saboda waɗansu turuqul hadith kamar hadithin abdullahi ibn zubair ya bayyana kan cewa hina yusallim kuma salati hina sallin bayan ya yi sallaba saboda haka wannan sai ta zama ita ce ka'ida amma aka ce dubura sala bayan sallaba wanda yake wannan shine arja'a shine mafi rinjaye duk da yake akwai ah, wanda suka ce lafazi ne mushtarak su ma su yana da ƙarfi sai suka ce kowanne makaminsa shine zai bayyana yaushe ne ake faɗa وعن معاذ رضي daga mu'ad دقى معاذ mu'ad جبل معاذ al جبل al الخزرجي ɗaya daga cikin malaman sahabbai samarin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yema manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya a bai'atul aqaba ya je yakin badar yana ɗan shekara ɗaya. afwan ya je ya yi bai'atul aqaba yana ɗan shekara ashirin da ɗaya ko bai'atul aqaba ko yakin badar ne yana ɗan shekara ashirin da ɗaya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya duk da sauran gumuciyarsa yana ɗan shekara ɗan talatin da ɗan kai an sahabbai suna cewa shine yafi kowa yafi kowa sanin halal da haram a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi da gashi da yana daga cikin mahaddatan alqur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ga matsayinsa amma kuma Allah ya jarabce shi da talauci dan sai da aka yi masa tafilisi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi masa tafilisi waso su ya bashi yayi yawa da masu bashi suka suka ce dole su sai a ba su kudin su saboda haka aka je aka bar masa abin da yake na larura gida da abin hawa da dan abin da zai ci sauran kudin sauran da abin da ya mallaka aka raba ma masu bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ku da iya abinda za ku samu kenan cikin dukiyarsa iya abinda za ku dauka kenan ku hakuwa wanda ya riga ya ga mata'insa abinda ya dauka ya bashi ya ganshi kamar alal misali ya bashi bashin doki ne sai ya ga dokin to fa huwa ahqqu sai ya dauki dokin sa amma wanda ko ya abin ya riga ya shiga cikin dukiya ya sarrafa ta sauransu to za a raba ne kowa ya samu gwargwadon hissarsa gwargwadon rabon bashin da ya bayar mu'az ibn jabal kenan gashi da matsayi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ruwan Allah inda zaka gane kan cewa in Allah ya takura ma duniya ga mutum bai yana nufin kan cewa wai ba shi da matsayi bane wajen Allah in kuma Allah ya yalwata masa ba yana nufin kan cewa lokacin yake da matsayi wajen Allah shi abu ne wanda yake nufi ilin Allah madaukakin sarki sai ka sallama ma Allah madaukakin sarki akan wannan sai ka huta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa wani ya daga cikin shafaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin haka ya kama hannunsa hannunsa. yana daga cikin shafaka nuna tausayi da nuna kusanci da sa zuciya ta saki sabanin al'adar baturen ingila baturen ingila bai taba kama hannunka ba komai dai sai dai nesa nesa kowa dai nesa nesa arnanci kenan shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam dubi irin wannan ɗabi'a a matsayinsa shine annabin Allah shine shugaban kasa a lokacin amma ya kama hannun mu'az ya rike saurayi ne mu'az a lokacin da dan saurayi ne yan shekara yan ashirin da kai a lokacin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mu'az